ko wata mata da ta sha hoda da gazal can ciki baka san me ba to wata horar ina da ciki da bai diggarau ba fada a aljanna ba munafunci a aljanna ba wa miji tsiwa a aljanna ba su ci hatsi duk ba wannan aljanna domin me ɗiftin kun ji daɗi sai ce mai ba mu daɗin nan Allah ne Allah ka ba mu da rahamar ka a uzubi Allah kufri wal faqri wa azabi al wa azaban nar ta jama'a mai ta aiki amma dan Allah Allah ya datar da mu Allah ka tausaya mana to kaga wannan irin alheri kai ba da banza ba ma rika taruwa mu zo mu yi sallah asuba zahar la'asar magariba isha'i ragwage masu raunin halira ce har a sanyin nan kuke sammako eh muna sammako mu musu abin da muke nufi eh aljanna muke nema daga Allah wani ma sanyi ake yi goma kuma mutum wayansu saboda rashin ƙarfin himma wani mutum gashi ana kiran sallar magariba wasu an sa mato a gefe ita da ikama sallah a kofar ɗakin matarsa yana yana waiwayen tuwo to ka haɗa shi da wanda ya shigo masallaci cikin jama'a to da Allah duk gurin da ya fi gwabin lada mai ta fafaritan zuwa sabiqu ila magfiratin min rabbikum ku yi gaggawa zuwa ga samun gafara da za ta taho min rabbikum daga Allah mai raina ku Allah ka datar da mu to ba da banza ba ma rika zuwa masallaci jama'a ta dauro ko bata dauro ba jama'a a gaba ma gajiya da yin wa'azi da jin wa'azi gurin shiga aljanna ai ba za mu yi da wasa ba mu tsaya muna jin yaya dokokin ubangijinmu yake yaya al'amura na tauhidi sallah azumi zaka aikin haji da aka ce mana ibada ta game rayuwa duka kamar ina da ina da ina da ina da Allah tun da muka faro maganar wa min anwa'il ibadati kaza wa kaza wa kaza ai mun kwana biyu muna yi to saboda haka daga cikin irin wa'annan din ya jama'ar musulmi ga wani abin da yake mu fahimce shi ranar mai magana akan mahimmancin gaskiya wal da riƙon amana wal adal da adalci bainan nasu tsakanin mutane kama bayyana ta'ala fi kitabihi al-aziz inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun ya kuka ji darussa a wayannan ayoyi to ga wasu wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu أيها الذين آمنوا wa الله وقولوا قولا سديدا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله كلبه تدمو Allah da zai ba da aiki mai wuyari sai ga mai rabo, to dama shi Allah sai ware sai ya kira masu imani. Daga an kira aikin Allah wani munafiki ko kafiri ko wani gudugun fasik iya tsaya yana kunkune to cusa kai yake don ya yi na amanu Allah ya ce daga ne ba su nan ba fasiki ba ba munafiki ba ba kafiri ba Allah ya ce wa qala ta'ala Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka bayar da gaskiya nam ya ubangiji Allah ka sa da mu a cikin na amanu to jama'a ga hanyar shiga aljanna ittaqullaha ku tsara dokokin Allah ku ji tsoron Allah yanzu muka fasalta wato wasiƙar lazinar ta ƙauko to gashi gashi ya ce ittaqullaha ku ji tsoron Allah ga hanya dowan da zunubi da rashin himma ta dame shi yana fama da ita to jama'a ga hanya mai kyau ga basira ga hikima ga loga da za a rabu da mugun aiki a yi mai kyau wacce ce Allah ce wa ƙulu ƙaunan sadida ku faɗi magana miƙaƙƙiyar magana ba ƙarya ba ha'inci ba yaudara ba shammatar wani ƙaunan sadidan faɗa gaskiya hanyar shiga aljanna kai tsaye wa ƙulu ƙaunar sadida ku faɗi magana mai ƙaƙƙiya akan gaskiya ba bauɗiya ba karkata ba dungu za a samu alherai sanadin faɗar gaskiya a zuci da baki da aiki wani aiki gaskiya take yi sai Allah ce yuslih lakum a amalakum Allah zai inganta ayyukanku duk wanda yake son aikinsa ya kyau to ga faɗi gaskiya kowa da kowa da ɗanka da matarka da abokinka da shugabanka da wanda shugabanta ya rika ce inda daga bakin wane ne ko daga bakin wance kaji magana to haka take to wannan mutum abin da Allah zai masa wannan mace abin da Allah zai mata suwa masu faɗa ƙaunar sadida to shi ne wato sai gyara ayyukan masu faɗa gaskiya Yusli lakum a amalakum sai Allah sulhunta ayyukanku ya zamanto ya zamanto gangariya aiki kaga mai faɗa gaskiya akwai riƙon amana mai faɗar gaskiya yana da cika alkawari mai faɗar gaskiya yana gudun abin kunya mai faɗar gaskiya harkarsa akwai tausayi mai faɗar gaskiya yana da daɗin makwabtaka wanda ya haifi mai gaskiya ya yi sa'ar haihuwa wacce ta aure mai gaskiya ta yi sa'ar miji wanda ya aure mai gaskiya ya yi sa'ar mace tunda yake a lokacin bayawa da shi bane ko daga nan aka yi ai an samu za a auna na gaba kuma wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum kun ga daya albarkar fadar gaskiya ya fiyar zunubi mai fadar gaskiya wanda duk ya faɗi gaskiya sai Allah ce na yafe mar kaza in ta faɗi gaskiya sai Allah ce na yafe ta da kaza shine yace wa yaghfir lakum tunubaku? sanadin kaulan sadida zai yafe muku zunuban ku, Allah kuma kowa in dai da hankali ya ji tsoron laifi ku doba a duniya kawai masu laifi wani lokacin muka tafi wa'azi gidan kurkuku wallahi ka ga mutum wanda ya ɗauru malam hankalinsa ya tashi zai ce maka wannan shekararsa ishirin a guri kaza tausayi ya kama mu wani lokacin sai mun yi kuka ganin idan ɗan adam ya shiga matsala sai ce yau mai kuka gani akwai wanda ba za a yarda ma gan gansu ba a duhu suke akwai su wani aduhun ma an an sa shi baya ganin gabansa a ɗaure yake hayyan to me za da zunubi jama'a to duk wannan da ake faɗa ga baki ɗaya na wannan duniyar nan ai dai wahalar duk da bawa ya sha idan dai aka ce a lahira ta mafari shi wannan ma ya manta ta ko ba haka ba to sai aka ce mai yafiyar nan Allah ne zai yafe zunubi mai mugun sawarwari na sa bawa a wuta to sai Allah ya yafi Allah ka yafe mu ya gyara wa mutum aiki wa ya gafir lakum dhunubakum ta amma kaga dai ga daɗi ko ba haka ba to wani abin ya fi ƙarfin mara ɗa'a kuma yawwa in ka ga mutum ya yi dacen wannan abin to yana da ɗa'a wa man yuti Allah wa rasulahu wanda di yayi wa Allah da'a yayi wa manzan Allah da'a ya zama ahlus sunna a zuci da baki da aiki shikenan wahala ta kare ta duniya da ta lahira faqad faza tabbas ya raba wuta wani mutu ya ce to raban kaman gundume mai kaman yaya kaman yaya sai Allah ce fauzan azima wani irin rabo mai girma Allah ka ba mu da rahamarka a ce Allah ne ya kira raban nan mai girma wanda duniyan nan gaba ɗaya da zinariyarta da azurfarta da figunanta, da kayan adanta da komai nata samanta da ƙasarta a gurin Allah ba ta kai nauyin fuka fikin sauro ba dukkan ta duniyar to sai ga wani abu Allah ya ce fauzan azima to ai banda Allah ba wanda ya san girman wannan jama'a mu ba Allah jama'a mu zama masu da'a da'a kuma fa ba fa sai abin da kake so ba wata ran sai kai sa'a abin da ma kake so ne sai a ce in kai ka ba Allah kai da'a gashi ma mutum na so gashi kuma ga lada da ce, kamar yaya ce, sahabbai ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana musu wazi yace wa fi i ahadikum sadaqa ɗayan ku ya sunna da matarsa ya yi sadaka suka ce saduwa da matar sunna da iyali sadaka kuma Ya ce kwarai kuwa a Haduna ahaduna hu wa kuno fiha ajar yanzu wanzu Allah abin da dama mu na so a ce mutum ya zo a matarsa kuma bukatarsa ta biya ta ta ta biya a ce kuma za a ba da gwaggwaɓan ladan sadaka annabi ya ce ƙwarai kuwa za a yi haka a ra'aitun to ku auna mana kuna gani lawa za a hafil harami da zo gidan karuwa ya je ya sa tsokan nan tasa a haram matar da ba tasa ba shin kana alaihi wizrun yana da zunubi ko babu a cika cewa kowa ya san wannan da zunubi ya ce to wa kazalika to haka za ka auna in ya sa ta a halar da lada wanda ya je tsoma a haram da zunubi Allah ka ba mu lada mai girma Allah ka ba mu haƙuri mu tsaya a inda ka wadatar da mu da matanmu na halaliya mu ci halaliya kan mu raina abin da ka ba mu Allah ka ba mu wadatuwar zuci Allah ka hana mu abin kunya duniya da lahira Allah ka sa muna cikin zurin masu ɗa'a. da wani dan tawaye Allah ka hana mu bin hanyarsa wala mutum da baya da ɗa'a shi kan ai bai shiga wa man yudi Allah wa rasulahu ba wanda yawa Allah ɗa'a yawa manzan Allah ɗa'a faƙad faza tabbas ya rabauta in ka ce wace irin rabauta Allah ce fauzan azima wata irin rabauta mai girma Allah ka ba mu da rahamarka to jama'a kun gani mu daure wa aiki mu roƙi Allah ya taimake mu wa min ma la budda minhu daga cikin abin da ba makawa fa sai an yi shi fi hayatil fardi mutum sun eh fi hayatil afrad ga rayuwa mu ɗaiɗaiwar mu rayuwa ta rayuwar ka rayuwar ku rayuwa to ɗaiɗaiwar mu wal mujtama rayuwar zamantakewa ga unguwar suwa ne ga gidan suwa ne ga garin suwa ne ga ƙasar suwa ne al mujtama rayuwa ta wacce ta haɗo ka da maƙwautanka to abin da ba makawa a yi shi fa kowa ya ji kowa ya sani wa aklul halali da inda za za mu ci abinci to mu ci halaliya yawa in kana neman mugun sawarware wanda ya yanke shara zai rika cin haram ya kansa da kansa wallahi gwatanka na shuwaka ya fi farfesu amfani inda na shuwaka na taka da ɗan tsaki kana ɗan jin ɗaci to ya fi waccan mugu roma inda na haram ne roma saboda haka kar mu rika raina halal ita ku haramiya bahaushe ma kansa ya ce ka raina haramiya ko ta taɓo samaniya yawwa yawan dukiyar haram me ya dame ka da ita قل لا يستوي الخبيث والطيب walau أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله ya أولي الألباب لعلكم تتقون ta Ubangiji ga aya alarama ya ja cewa ya Rasulallah ka gaya wa duniya ma'ana la yastawi alkhabithu ba daidai ba ne ba za su daidaita ba alkhabithu kayan zunubi mummunan kaya wata yi da tsatsarkan kaya na halal to ba daidai ba ne kar wani ya je gwada maka shi to so haka ce to idan mai mummunan kayan na zunubi na kamama nasa ya cika guri daga guri kaza har kaza kamfanoninsa ne fa Ya ce, walau a ajabaka kafiratul khabis ko da yawan kayan haram ya ƙayatar da kai ya burge ka ba daidai yake da mai kyau ba فاتقوا ya يا to mutane iri-iri ne wani ba hankalin hankalinsa basa basa basa dusa dusa ba kai to ba akwai masu gangare a hankali yana duk ka shiga ciki ana ce wai ku duba ka yanda yadda na fa ya fito da wani irin wani irin ado da shiga ya bigi hankalin mutane yan duniya ana ce kai na kam an samu babban rabo da kansu suka warware da ta ɓaci ko ba yi haka ba to fattakullaha saboda haka ku ji tsoron Allah ya ulul albabi ya ko masu tsantsar hankali wanda sa hankalin babu dusa-dusa ne baya ganin gabansa to ko masu hankali ku ji tsoron Allah ban da haram in Allah ya ce la'alla to tabbas ya ce ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun tabbas za ku samu babban rabo Allah ka ba mu da so da haka ya jama'a mu ji tsoron Allah mu ci halaliya mu nisanci haramiya an ce wai shugaban ƙasa janar muhammadu buhari ne ake wata yar takaddama da shi da wasu manyan ma'aikatansa ko talakawa ne oho ko ko shugabannin ƙananan hukumoni ne oho ko gwamnoni ne oho yawa ya ce jama'ar ƙasa ya ce duk dukiyar da ya kamata a sako a baku ya ce na sa hannu na sako na ba su wane da wane da wane da wane in kuka ga bai iso gurinku ba su ne ba ni ba ne amma ni labari ake ba ni an ce ya faɗa haka wai masu jin da biyo masu jaridu su suka gaya min in ko an faɗa a jarida ni kuma maimaita ina ganin ba laifi ba ne ko ba haka to wai da ya faɗa an ce mai kaza a aljihu baya jimirin as to da ya ce na sako kuɗin da wane da wane da wance da wance ne suka tare sai suka ce babba baya haka ya za ka faɗa amma fa wai ne shi ma yauwa wai bai kamata ya faɗa ba ainihin ina ganin dabarar mutum kawai ya zamanta. shi dai bai taɓa ɗin ba yawa in aka zo ana cike kuɗi ana ce a kulle kofa ta hotel kaza kar kowa ya fita sai an yi caji to wallahi wanda bai saci abin da ake nema ba wallahi gabansa gadi duk cajin da za a yi sai kaga yana takowa gadan gadan ko da mutanen na rike da bindiga yawa ciki da gaskiya wuta ba za menene wuka ba za ta huda shi ba za ta huda shi ba ko ba haka ba mu yadda da gaskiyan nan mu haƙura da kaɗan yawan kayan ɓarna ɗanyen kai ne cutar wanda yake yi don me kuma ga shi ubangiji da adalci da taimakon bayi wallahi da mu da manya-manyan mutanen da kake cewa yana da zinari kilogiram dubu kaza da kai da mai mudu biyar na ƙaura dukanmu ba wanda za a tuƙe wa buhun shinkafa ya zauna ya yi lauje ya haɗe duka ko akwai shi ɗan mutum ya ce a tuƙe mar mudu goma zai ci shi zai gwada to watakila daga nan sai asibiti da talakan da mai halin sai Allah ya ba mu gejin iya lauma goma sha biyar sha bakwai mun ƙoshi kayan kace a sha biyar ɗin yaushe za ta ishi mutum ce to kowa da cikinsa ai yawa saboda haka kun ga yanzu da Allah wani baya shan shayi da limta in ta yi daren taure ya hada da kulikuli ya ce kwana ba a samu ba a samu to wani kuma faranti kawai na dubu talatin ake zuba mar ɗan kaɗan da wayansu ganyayyaki da wayansu kayayyaki na narka kaza kitse da waye ya ce dubu talatin sai ya ce a zuba da shi da abokinsa da wani wani zuba gashi wani kuma ya sha shayi an kaɗa magoriba a ciki yana tsoron hawan jini ji likitoci ko kuma ya sa lipton ya rika taunawa da kulikuli kasan asalin kulikulin da daga gyada ne to da dan maiko a jiki sai ya sha ya sha ya sha ruwa sai kwanta ran sakwanci in dai halal ce wallahi ba abin da zai same shi sai ya riga wancan bacci wanne wanda shi nasa sato waye da ya ji wani kyar sai ce watakila ta tashi to kaga wanda ya ci wanda ba nasa ba wace burgewa ya yi torai na haramiya ko ta taɓo samaniya ga mai kuli da ya taura da ya sa ta shayi ya sha ko goruba ko lipton ya haƙura ba wanda ya zo gidansa ya tashe shi ga wanda aka haɗa baki da shi aka kore shanun suwa ne suka yanka ɗaya suka yi farfesu suka sha gashi can ya kasa bacci to ka ashe ba yawan ba ne tsabtar dukiyar ce kada yawan dukiya haram ta ƙayatar da mutum komai yawanta yadda da wannan kaɗan ɗin yaya mu da kakanninmu sun zo sun yi zaman duniya wani ya shekara ɗari ma wani ya yi tamanin wani kaza sun mutu ba abin su ba shi kai ka kasa zaune ka kasa tsugune wai a sa maka hannu ina fom ina fom za ka cika za ka ci bashi aka ce menene ya ce ga mutane na wucewa da motoci na walƙiya kai wushi har yanzu ba shi da mai walƙiya wa ya sa ka dole mu tafi mana sannu sannu kwana nesa Allah ka ɗora mu akan daidai Allah ka ƙarfafe mu da ɗa'a saboda kai Ubangiji ka sami maka ɗa'a da manzanka da jagorori na musulunci ga abin da muke so da wanda ba ma so don kayiwa masu ɗa'a alkawarin fauzan azima Allah ka ba mu saboda haka kaga wato rayuwar mutane al'afira ɗaiɗaiku wal mujtama'i da rayuwar rukunin mutane na gidan iyali na unguwa na ƙaramar hukuma na jiha na ƙasa na ƙasa da ƙasa mujtama inda an haɗu ne to dole fa in ana son zaman lafiya akalul halali mu ci halal jama'a shine da kwanciyar hankali baya da kaɗan wato naman da ya tohu da halal sai aljanna shi wancan kuma to wanda ya cika ciki da haramiya to ya mace tsutsa ta sharba je adiyo na mangizariya ko ai da wa'yansu maganganun da ya faɗa a gaba su ma ba daɗin ji ne da su ba Allah ya kiyaye mu to mu ci halaliya fi jami'i mayadinil hayati a dukkan fagagen rayuwa a gona mai aiki mu ci halal banda cin iyakar makwabta banda hana zaka banda cin yawa yan kodago su da yana son a ci halal a noma to ya zama ba gumin lebura a ciki amma maka noma ka ci ka ce karfi ya karba an barka ya banyar tayi ka hada ka je ka ci ba kudin wancan ne to mutum ya ce ya ce shi noma ya ci halal to kudin leburorin fa Kudin yan koda fa cin iyaka fa ya zakka fa lalle mu zaman fi jami'i mayadinil hayat wanda fage na rayuwa to mun bar gona a zo ofisoshin ma'aikatan gwamnati nan ma mu ci halal mu je lokaci akan lokaci kar wa mutane barazana da haƙƙinsu a murɗa da alƙalami abin da za a fitarwa da mutum shi a ta saƙiyarsa ya zo ya koma ya zo ya koma ya wata biyar ba a sa hannu ba kuma za a iya a rana ɗaya me ake jira ga ba ya tsaba marawaci ba ne ya ƙi ba da komai to in ya baka ka ci ba sunan wannan halal ba kuma mai da nemin mayadinil hayati aikin ofis ba ya cikin mayadin alhayati to sarki a fadarsa ba wanda kirarinsa shine zillullahi wato inuwar Allah fil ardi a ƙasa an raina ƙuran wani ya zo wajen sarki an yi adalci an ƙwace shi Allah ya gwaɓaɓa wa mai sarautar lada ya albarkaci zuriyarsa ya yafe mazanabai addu'arsa ɗaya an karɓa wanda ba sarkin ba sai ya saba'in kan ya kai tasa to da za a yi haƙuri ai manyan makamai lada a gurinsu ya kai lada Allah ka taimake mu saboda haka fada ba ta cikin mayadinul hayati to gidan gwamna fa gidan shugaban ƙasa fa majalisar ɗinkin afirka fa ta gaba da ita fa ah mayadin alhayati to masu gyaran agogo fa makanikan mato fa idan ya ɗaura wa mutum wato barimar da ta goge ya karɓi kuɗin sabuwa ko ya ce a shafa mata fenti ka ganta garau take to kaga cin kuɗin wannan abin da ka je ka ɗaura wa mutane a barimar da take ta ya ba ta da zane to ga ka ba a fada ɗin ba ba a gidan shugaban ƙasar ba ba ofishin gwamnatin ba ga shi ka ci haram in kuma da wanda zai mar banga to ya gwada to ashe ma ya dinnal hayati da yawa to malaman makaranta da aka yabi 'ya'yan jama'a aka kawo muku ba? aka ce ku koya musu ilimi su rabu da jahilci dan Allah sai ka dinga rubuta abubuwa kudin jarrabawa naira kaza kaza kaza aka kawo kwana biyar sha kudin jarrabawa kudin sa hannu aka kawo kudin kaza kaza sai aka zo aka tarar da rukunin su kuma a inuwa suna hira ga ɗaliban a aji ba a shiga ba cikin masu hira har da jami'in da yake lura da sauran ana labari ana buga kafa a inuwa ana jira idan kwana ɗaya wuce na rana biyan albashi za a yi zanga-zanga ba biya albashi ba shi mafa bai aiki ba to don Allah idan aka zo ya gama ranan nan ba a yi mara jinkirin awa ɗaya ba aka kawo kuɗi aka ce ga kuɗin naku suka raba suka ci nan ɗin ba haram to fi jami'i mayadinil hayati fagagen rayuwa to 'yan da da ka ɗora musu kaya suka ɗauka su je su dawo da wannan ɗayan da suka ɗauka ya suka yi kwana suka yarda shi a can suka wuce suka ce sun ɗora guda kaza ashe bai cika ba sai aka haɗa kuɗi aka babba su sai suka je suka ɗauki wancan sai suka sayar to abin suka sa a cikin sun shin akwai haram ko babu to fi jami'i mayadinil hayat dan da ko i gaskiya in ba haka ba ga, nauyin kaya ga wuta Allah ya kiyaye mu to mata aure a ɗaki fa da mai gidan nan naki kin ninka shi biyu a mulmulewa shi ya fitattun safe yana tunanin ya za ku yi kuci ku sha lafiya ya za a yi ki ɗaura mai kyau ya za a yi ki shafa man shafawa mai kyau ya za a yi iya siyo miki tozali mai kama ido sai ya zamanto duk abin da ya kawo sai kin sace wani kika yi kake-kake a gida ba dama in zai bi ta taki ko gai gaida gyatumarsa ba zai yi ba to don Allah ta yi abin da ya gada ce ko kuma kuka haifi 'ya'ya da ke da mijin da ganin ba idansa baban nan naku ba ya da kirki tana gaya wa ɗan da mutumin fa ya haifa wannan abin gyara ko ta'adi za a maimaita fa a gaban Allah to in kika je ɗakin mijinki sai ki tashi kuma ba daraja mu ba san yadda hausa da cikin abin nan kalin magana sai suna ce tsakin kuka da ranaka ko ba faɗa sun daka kukan da mijinsu ya sayo suka fita da tsaki da tsaki yara za su zuwa suka ce a ah, ajiye ran da mai gidan nan ya je bai samo ba sai mu sake daka tsakin sai mu ce masa ka haƙura yau tun da babu wannan tsakin ma zai yi tsakin kuka da ranarka ko to mata ce mai tausayin miji tana da tausayin miji idan ta ci aka ci abinci ya rago sai ta zo ta sa ta wanke gayan tas sai ta yanyanka da wuka sai ta canya a rana wata ran aka ji aka rasa aka kasa samun hatsi ya dawo yaya ya ce to muna wa Allah godiya yau da ba mu samu ban Allah ya ba mu gobe za mu samu ya ce a kwantar da hankalinka yau din ma akwai muna da tsakin kuka muna da busasshen tuwo da muka yi bari mu daka shi wato idan muka daka shi za a yi gusgus ko sai aka zo aka yi ta daka yar gyada ko kuli-kuli aka samu sauran gishiri aka sa in aka ci shi cikin ya ji ya ɗan ɗauka kaɗan aka samar ruwa ba za a kwana ba? Ta ba da gudunmawa ko ba ta bayar ba. To ta dinga zabtare buhu tana faɗarwa da mijinta gaba kullum ya zo sai ga buhu ya yi kwalam yaya haka ah, wata ma don rashin kwaya a sacewa ta yi a tambaya ya ba ka sai ce ya dauke ta ɓalauna ya za ka yi mata tambaya to mata kake yi ya ce a'a magana ne kin san su ma kansu ba sa cika shi yana tsoro kar wata tsaye ta biyo baya ko ba haka ba to kaga matan aure akwai mai tausayi kuma in Allah ya yarda yar aljanna ce musulma mai imani mai tausayin miji mai haɗa kan 'ya'ya mai zaune a gida lafiya mai ganin darajar uwar miji mai tattaro danginsa ba ta sa ai kuka ranar da aka zo gaishe shi 'yar aljanna Allah datar da mu so da haka mu saba wa san ranmu mu bi ubangijinmu mu zama masu da'a mu zama masu tausayin juna